الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu ta mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh Allah ya samu yau alhamis rana ta biyu da muke karanta wannan littafi mai albarka al-khawarij biyu yau ga watan rabi'u sani na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da 21 ga watan biyu na shekara ta 2017 miladiya jiya da yardan Allah subhanahu ta'ala mun faɗi wuraren da hawarijawa suka sha bamban da shi'a a wajen aƙida za mu ci gaba da ƙarin bayani daga bakin maluma bakunan maluma masu albarka magabata haza ma ne ce abinda kuka je a jiya to haka yake وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ مسلم شنان ابن تيمية الله أبنجد يا مسرهما واتو ياي واتو أو موازنة بين الشيعة الرافضة يا سنة أن شيعة رافضة والخوارج أما أوني da khawarijawa ya yi kwamfiyarin ɗinsu ya auna su a ma'auni fi aksara min mawdi'in min musallafati a wurare daban-daban da ba sa kirguwa daga cikin littattafan da shekul islam ibn taimiyya ya wallafa ya kawo a tsedun khawarijawa ya kawo na 'yan shi'a ya auna su ya ce ga abinda awun da ya yi ɗin ga sakamakon awun sakamakon result sakamakon wato bi ma'ana diagnosing da yayi na aƙidun hawarija da shi'a ga abin da ya samo mana na sakamako ya ce ra'aitu minal mufidi huna ya ce ina ganin lallai yana da matukan amfani in ji eh, malamin da ya wallafa mana wannan littafin dr nasir abdulkarim ibnu abdulkarim al'akal yace zikiru ta'ifatin minha yace ya kamata ya tsinkayo mana daga maganganun magabata as-salafu salih irin su ibnu taymiya da makamantansu game da abin da suka furta na aqidan shi'a da hawarijawa da auna su da suka yi wanne ne suka fi hatsari da bala'i da musiba da fitina ga al'ummar musulmi musamman ma ahlus sunna in general yace wa min zalika ga kaɗan daga cikin ƙauluhu faɗinsa shi ibnu taimiyya rahimahullahu Allah ci kanshi ya ce wa halul jahamiya halin da ƙungiyar jahamiyawa ta rayu a kai warrafiba da rafilawa irin halin da waɗannan suka rayu na aƙida jahamiyawa ɗin nan za mu ji bayanin su insha Allah dukkansu dai shi'a ne ta fate yace irin hali na aƙida da rafilawa su ne 'yan shi'a maƙiya Sayyidina abubakar da umar da usman da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sharru min halin khawarij nasu ya fi sharri sama da na khawarijawa domin me Fa'innan innal khawarij kanu yuqatiluna almuslimin su khari khawarijawa su suna fito na fito da musulmai suna yakan musulmai wa yad'una qital kuffar su bar yakan kafurai? waɗannan su suke yakan musulman karara gaba da gaba wa ha'ula'i su kuma shi'awa 'yan shi'a da jahaniya a'anul kuffara ala qitalil muslimin suna taimaka wa kafirai ne wajen yaƙan musulmai wa zallu sun kaskantar da kansu ga kafirai sai yadda kafirai suka musu suke bi su ɗan shi'a fasaru mu'awinina lil kuffari azilla alahum sun sun kasance masu taimaka wa kafirai ne da suka kaskantar da su mutum ya kaskanta ka amma ka zo kana masa da'a da biyayya kana taimaka masa mu'anidina eh mu'adina lil mu'minina a'izza'a alaihim suna gaba da mumunai wanda Allah ya ɗaukaka su sama da kafirai su shi'a suna gaba da musulmai da mumunai wanda Allah ya ɗaukaka su sama da kafurai ya ƙaskanta kafurai su kuma suna biyayya ga kaskantattun kafurai ne wajen taimaka musu wajen yaƙan mumunai kama kad wujida mislu zalika fi tawa'ifil qaramita an samu irin wannan ma a ɓangaren ƙaramiɗawa su ma product ne na shi'a duk za ku zo ku yi bayani warrafida wal jahamiya annufat da jahamiyawa su jahamiya a cidan su kore sifofin Allah suna cewa sami'un bila sab'in basirun bila basarin alimun bila ilmin suna fata an gane wai mai ilimi ne amma ba tare da ilimi ba sunan Allah al'alimu ne kai amma ba wai don yana da ilimi ba sunan shi albasiru ba wai don yana gani ba sunan shi as-sami'u ne kawai amma ba wai dole bane a samu yana ji haka suke kamanta sifofin Allah suna kore sifofin Allah tsawon mu yanzu ai za ka kira mutum malam malam sun ka kira mutum ka ce kai malam ba tare da yana da ilimin ba a raɗa mutum sarki ba tare da ya yi sarauta ba ko kuma gidansu ma sun gaji sarautar sunan yake biyarin kawai to haka suke mu'amala da sunayen Allah sunayen Allah yake biyarin amma ba dole bane su yi containing attribute na sunan sifofin sunan su ne jahamiya akwai alhululiya su a incarcination wato alhululiya wanda Allah yana sauka yana shiga komai saboda haka Allah yana ko'ina bi ma'ana yana cikin bishiya ma yana cikin karfe yana cikin kaza so ko bishiya ta bauta ma tamkar ta bauta ma Allah ne shine al-hululiyya Allah yana sauka ya shiga kowane abu wa man istaqra'a ahwal al-alam wanda ya bi diddigi diddigin tarihin duniya ra'a min zalika ibran zai ga lalle lalle waɗannan mutane kullum suna tare da kafirai ne zai ga abun wa'azi wa sara fi ha'ula'i shabahun min alladhina qala Allah fihim zaka ga waɗannan rafidawa da shi'a da jahamiya za ka da lallai-lallai ayan nan da su take yi akwai kamanceceniya da waɗanda Allah ya ambata a wannan ayan Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna haula'i ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا wato yahudawa ce na wannan ayan ta sauka a kansu to dama shi a product din yahudawa ne Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab baka ganin waɗannan waɗanda Allah ya ba su littafi wani rabo na littafi su ne yahudawa za ka tarar da su bayan an ba su littafi daga Allah sai suka yuton yu'minuna bil jibti suna imani da shaidanu wa da gumaka sannan waya kuluna suna cewa kafirai mabiyansu lillazina kafaru ha'ula'i ahda min allazina amanu sabilan ai ku ne akan daidai sama da abinda Muhammadu da mabiyansa suke kai bi ma'ana wannan aya mai albarka lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabci ya zo da addinin musuluncin nan da koyarwan addinin musulunci da yaƙan shirka da tabbatar da tauhidi sai shawa suka tashi da suka yi faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi suka ki abin da ya zo da shi sai suka ce mu je mu tambayi waɗannan mutanen mana makwabtan mu sune yahudawa a halin kitabi dama duk abu in ya taso musu sukan je fatawa wajen su su ce sune ma'abuta littafi mu je mu faɗa musu wannan abin da ya faru ko sun taɓa hangen shi a cikin littattafansu ko suna da labarin zuwa annabi muhammadu din nan da abin da ya zo da shi saboda haka su kafin zuwa annabi sallallahu sallama yahuda wannan su ne masu zuwa neman fatawa a wajen abin da suka faɗa musu sai su zauna a kai to suka tashi suka je gun yahudawa suka ce musu to ga wani fa ya bullo muhammadu ga abin da ya zo da shi addini na musulunci yake bauta gumaka ba kyau kafurci ne shirka ne ba wanda za a bauta sai Allah guda ɗaya yana umurta da yin sallah da yi kaza da yi kaza da yi kaza ku ne dai ma'abota littafi da aka aiko muku annabawa littattafansu suna hannu mun zo muna neman fatawa da Allah abinda suka zo da shi shine daidai abinda Muhammadu na ya zo da shi mabiyansa suka yi bin shi su ne daidai ko mu abun da muke kai na bauta wa shirka na bauta gumakanmu da allolinmu shine yahuda ya ƙuluna lillazina kafaru sai suka faɗa ma waɗannan kafiran da suka kafirce annabi na larabawa ya ce ha'ula'i ahada ku ne mafi daidai ku ne mafi kan shiriya min allazina amanu sama da waɗanda suka yi imani da muhammadu din nan sabilan ku ne akan tafarki madaidaici ku ne akan tafarki madaidaici ma'ana kaga an ba su littafi su yahudawa duk Allah ya bayyana musu a cikin littattafan nasu ce akwai annabin ƙarshen zamani sunan shi Muhammad salsala yana zuwa da zaran ya zo su sake nasu kawai su yi imani da shi wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad duka su yi wasiyar zuwa manzo Allah sun san da wannan sun karanta karara amma sai da su aka ba su littafin sai suka goyi bayan kafirai wajen yaƙan muhammadu sallallahu da mumunai da suke biye da shi to haka ƴan shi'a yake so ya nuna cewa akwai kamance kina duk inda ƴan shi'a suke suna haɗa kai da kafirai ne su yaƙi musulmi akwai kamance kina da wannan aya abinda shekul islam ibn taymiya ya faɗa kenan ku duba sharhi footnote shar'u ta'aruf littafin shi mai suna dar'u ta'arud tun kuɗe tun kuɗe karo contradiction shine at-ta'arud littafin shaykhul islam ya wallafa shi ya sa masa dar'ul ma ta'arud mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da talatin da takwas zuwa ɗari ɗaya da talatin da tara duk wanda ya samu littafin zai ji bayani shekul islam ibn taimiya akan bayanin da na yi yanzu wakala ya ci gaba da cewa shi shekul islam allah jikan shi wa ha'ula'in rafida waɗannan rafidawan da yasa aka kira su rafidawa sun ki idan aka ce ta'al ka ce rafattu naki ta'al rafattu naki to dalilin da yasa ake kiransu shi'a rafidawa wato shi'an da suka yi rejectin bangaren da suka yi rejectin abubakar da umar da usman suka yi rejectin shi yasa ake kira ahalur rafdi ay rafadu khilafata ababakrin abi bakrin khilafata abi bakrin wa umar wa usman sai ce waɗannan rafidawan in lam yakunu sharran min al-khawarij al-mansusina idan ba su fi jawa sharri ba hawarijawan da muka ambace su to falai su dunahum ba za su gaza su a sharri ba fa inna ula'ika domin su rafi su jawa su innama kaffaru usmana wa aliyan su sun kafirta sayyidina usman da sayyidina ali ne kawai amma sun yadda da umar da abubakar sun kafirta da sayyidina usman an shi ne masu suka suka yake suka kashe shi ai ko ba haka ba su suka yi tawaye wa mulkin sa dama kawari da masu rebellion masu tawaye ga shugabancin amirul mumini ai su suka mai tawaye suka je har madina suka zagaye gidan shi suka kashe shi kuma san people ne suka kashe shaidina abin eh, ali sannan suka ki suka kafirce lokacin da ya yi hukunci tsakanin eh, bangaren muawiya da ɓangare suka ce ba a yi hukunci da littafin Allah ba to su kawai eh, kawari jawa suna kafirta Usman da Aliyu ne kawai wa atba'u Usman da duk mabiya sayyidina Usman wa Aliyin da duk mabiya sayyidina Ali fakat su ne kawai suke gaba da su kawarija suna gaba da sayidina ali ne kawai suna kafirta su da shi da sayidina usman da waɗanda suka mara musu baya duna man qa'ada anil qital banda waɗanda ba su samu halartar yakin ba yakin jamal da sufin da aka yi aw mata ko kuma banda wanda suka mutu kafin a yi wannan yakin tsakanin sayyidina ali da muawiya su ba sa taɓa waɗannan ba sa kafirta duk wanda bai bai halarci wannan yakin ba amma wanda ya halarci wannan yakin na sufin magoya bayan usman ai su ne muawiya ba su ne suka ce ba zai bar mulki ba ba zai sauka ba ba zai wa sayyidina abubakar ba zai sauka ba sai an rama wanda suka kashe sayyidina usman shi kuma sayyidina ali ce sai ka sauka dai tukuna to su ne kawai suke kafirtawa su kawari waɗannan su parties magoya bayan muawiya domin su ne magoya bayan sayidina Usman sai magoya bayan sayidina Ali wanda suke gani ya kamata sai an kafa gwamnati a nemo wanda suka kashe sayidina Usman a zartar musu da hukunci amma wanda bai je yakin ba bai participating ba ba sa ba shi khawarija ba sa zagin ba sa kafirta ba sa kafirta sayidina Abubakar ba sa kafirta sayidina Umar ba sa kafirta al-Ansar ba sa kafirta al-Muhajirin ba sa kafirta suna na Aisha da su abin hafsa da su eh, da makamantansu warrafi da su kuma bawa 'yan shi'a kaga su kuma a Babakri sun kafirta abubakar wa umar wa usman wa ammatul muhajirin da dukkan muhajirin wal ansar da dukkan ansar mutanen madina والذين تبعوهم بإحسان da duk waɗanda suke biye ma sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yan shi'a sun kafirta su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah yarda da sahaban manzon Allah wa kaffaru jamahira ummata muhammadin sun kaffara majoritin al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam da manya manyan malaman min almutaqaddimina da magabata can wal mutaakhirina da wanda suka zo daga baya fa yukaffiruna sannan su rafidawa yan shi'a suna kafirta kulla man i'taqada fi abi bakar wa umar wal muhajirin wal ansar al adala duk wanda ya kudurce a zuciyar shi ya yarda wai abubakar adili ne sayyidina umar ma adili ne muhajiruna adilai ne ansar ma adilai ne duk wanda yake da wannan aƙidan wai waɗannan mutanen adilai ne to su yan shi'a kafirai ne a wajen in ka yadda da adalcin abubakar wai abubakar mai adalci ne sayyidina umar mai adalci ne dukkan na adilai ne dukkan ansar adilai ne in kana da wannan aƙidar ka yadda da haka to kai kafiri ne a wajen yan shi'a aw tarabba anhum kama radiyallahu anhum ko kuma a ambaci wani daga cikin su kace radiyallahu anhu a ce abubakar kace radiyallahu anhu umar kace radiyallahu anhu kace almuhajirin kace radiyallahu anhum ansar kace radiyallahu anhum radiyallahu din nan da ka faɗa wanda bayan Allah ne fa ya faɗe shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب الله ne fa ya ambaci radiyallahu anhum din kai kuma wai in ka maimaita din to kai kafiri ne in ka maimaita abinda Allah ya faɗa saboda haka a wajen su kar a ce Abubakar ka ce radiyallahu anhu haka a kar a ce Umar ka ce Kada a ambaci wani daga cikin almuhajirin ka ce radiyallahu anhu ko ambaci wani daga cikin almuhajirin ka ce radiyallahu anhu kaga ka faɗi yayi abinda Allah ya tabbatar a Qur'ani ne amma kai kafiri ne a wajen wal iyazu billah aw yastaghfiru lahum kama amara Allah bil istighfar lahum ko kuma ka neman musu gafara ka neman ma sahaban manzo Allah gafara ka neman ma sayyidina Abubakar gafara ka neman ma sayyidina Umar gafara ka neman ma muhajirin da ansar gafara kamar yadda Allah ya umurce mu to aje dan shi'a rafida kai ma kafiri ne domin Allah ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين Amanu, ربنا إنك رؤوف رحيم kai ka bi umurnin Allah da yake ka neman musu gafara ma in ka neman musu wannan gafaran da Allah yake kai a wajen shi a rafidawa kai kafiri ne ولهذا shi ya sa ma yukaffiruna a alamar milla suke kafurta manya-manyan hamshakan malamai a sunna magabata misluwa misaliwa سنا كافر سعيد بن المسيب وأبي مسلم القولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباه وإبراهيم النقعي ومثل مالك سنا كافر إمام مالك والأوزائي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء دمك من شوى أن من يمن ينحم شاكا مالمي من قباتان سنة wanda aka san su da yawa addinin nan hidima duk yan shi'a rafida suna kafirta su kuma wa yastahilluna dima'a man kharaja anhum yan shi'a rafilawa suna halatta jinin duk wanda da yake tare da su ya bar su in da kai dan shi'a ne ka gane gaskiya ka bar su to jinin ka halal ne jinin ka halal ne a wajen wa yusammuna mazhabahum mazhabal jumhur suna kiran mazhaban su mazhaba ne na jumhur kama yusammihi al mutafalsifa wa nahum bidhalik kamar yadda malaman philosophy suke kiran waɗannan mazhaban malaman maimakon su ce mazhaban sunna sai su ce mazhaban jumhur mazhaban wai jama'a ku duba wannan magana a footnote na ƙasa can wato eh, sharhi ku je alfatawa na ibnu taymiya yana da wani littafi da ya wallafa fatawoyin ibnu taymiya ina jin mujalladi wajen arba'in ne ina da shi ina da shi ku duba mujalladi na takwas shafi na bakwai, za ku samu wannan maganan da ibnu taymiya yayi yi. kana ya sace cewa shi ibnu taymiya Allah masa rahama wa rauna suna ganin anna hajja hadhihi al-mashahid wato zuwa hajin waɗannan wuraren nasu da suke ziyarta su ɗan shi'a al-makzuba na ƙarya wa ghairul makzuba da wanda ba na ƙaryan ma ba suna ganin ziyartar su min a'zamin ibada yana daga cikin manya-manyan ibadu na gaba-gaba ka ziyarci karbala ka ziyarci kabarin hussein ka ziyarci najaf ka ziyarci kamar da yadda muka yi a cikin A aqaidu shi'a al-imamiyya al-isnai ashariya wanda muka sauke nan kun ai sun ba ziyartar makabarta da shaunin su muhimmanci fiye da fiye da ziyartar Ka'aba fiye da zuwa haji hatta inna min mashayikhihim kai har ta kai ga kyau waɗansu daga cikin shehunansu na shi'a man yufaddiluha ala hajjil bait alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu suna fifita ziyartan waɗannan wuraren nasu na Karbala na can su abin nan kaburburan shehunansu fiye da zuwa haji wanda Allah da manzonsa Muhammad suka yi umarni a je wa wasafa haluhu wa wasfu halihim yatul ibnu ce kai bayani game da sifofin waɗannan mutanen rafidawa da 'yan shi'a abu ne mai tsawon gaske yake ba zai tsawaita ba in ji malam mawallafi wannan littafi ce fa bi hada da wannan ne da wannan bayani takaitacce da muka jira daga bakin ibnu taymiya in ji sheikh nasu yace ya tabayyanu zai bayyana a gare ka kai musulmi ahlus sunna mai karatu annahum suratilawa sharrun min ammati ahli ahwa'i duk waɗansu mabiya uh, a zuciya mabiya son zuciyansu duk waɗansu ƙungiyoyi wanda ba na ahli sunna ba to rafidawa suna gaba gaba gaba sama da su a wajen sharri wa ahaqqu bil itali min al su suka fi cancantar a yaƙa sama da ƙawarizawa. wa hadha huwa sababu fi ma sha'a fil urf am wannan shine sababin da har ya yaɗu ma a urful am a sanin mutane gaba ɗaya a urfin mutane cewa anna ahlal bid'i cewa yan bidi'a asalin su su ake kira ar-rafida ahlul bid'a su ne rafilawa wato su ne umbrella in ka samu barafile rafilawa yan shi'a rafilawa to su ne asalin umbrella na dukkan waɗansu ƙungiyar yan bidi'a su ne asali maɓuɓɓugan fal'amatu sha'a hu da mai garin mutane gaba ɗaya abin da ya fiye yaɗuwa a ga wajensu inda ha anna zidda sunni huwa rafidi fakat abinda da mutane suka sani dukkan amawan mutane su ne wanda suke maƙiyan sunna kishiyoyin sunna su ne rafilawa li'annahum azharu mu'anadatan li sunnati rasulillah domin su sun nuna girman kai da watsi da fito na fito da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shara'i addinihi da shari'an addinin da annabi ya zo mana da shi min sa'iri ahalin ahwa'i sama da waɗansu ma ƴan ƙungiyoyi rafilawa su ne a gaba wajen rejectin sunan manzon Allah da faɗa da shari'an manzon Allah sama da sauran ƴan ƙungiyoyi dan ka ɗauke Tawari suna girmama sayyidina Abubakar sun yadda da khalifancinsa sun yadda da na Umar in ka zo wajen sufiya sun yadda da abubakar da umar da usman da ali sun yadda da su da dukkan sahaban manzon Allah ba su da matsala sai dai su waliyansu ne da shaihunansu ne suke ɗagawa kuma matsalar su kenan fiye da ma annabawa fiye da annaba akwai wani clip da na ji shi yau yau yau yau din nan da aka ina duba ina browsing a wajen maulidi suka ce waliyai sun ci annabawan Allah gata a wajen Allah su ‘yan gida ne abinda suke yanzu yanzu Allah ya saurare su baya sauraron annabawa haka haka za ka a kun ga har jada suke musu aiki har su jada suke wa shegunan su jada suke musu a kwasta su yi cross su yi shafin cross su sa su sa hotunan su sa a kihon da su sa a menene Allah ubangiji rufa mana har irin Eh, eh, a tamfan nan wanda matan zumunta suke su sa pop su ma suna waɗannan a tamfan su ma su ɗinka da hoton shegunan su a yi printing suna fata an gane ko sunan shi ne Allah wanda ya rufa mana a ah, wannan bayani ku duba footnote na fatawa ibnu taymiya footnote na biyu a can a mujalladi na 28 shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu ya ci gaba da cewa wa aizan kuma falkhawarij kanu yattabi'una alquran khawarijawa sun kasance su suna bin qur'ani su khawarijawa duk da cewa suna fada da sunna amma suna bin qur'ani su bi muktada fahimihim amma fa ta fahimtar su ba sa bin qur'ani bisa fahimtar wani in ba fahimtar su ba su saboda haka za su ɗauko wani aya su duba fassaranta a tabari ko a ibnu kafir ko a shaukani ko a manya-manyan malaman tafsiri ko a lufi ko tafsirin ibnu abbas ko abin a'a duk alkur'ani suna imani da shi amma bisa fahimtar fassarar su su ba sa ɗaukar fassarar wannan wa ha'ula'i isu kuma ai arrafida rafilawa innama yattabi'una al-imam al-ma'sum kawai su ba qur'ani suke ba limaman su ma'asumai suke bi abinda limanin su ya shifta musu ya dictating musu shine shari'a kawai al-imam al-ma'sum indahum alladhi la wujuda lahu wanda har yau ba a gan ba fa mustanadul khawariji madogaran khawarijawa khairun min mustanadihi yafi madogaran yan shi'a su yan yan khawarijawa duk da cewa su ra'ayinsu suke bi fassararsu amma dai qur'anin da suke suke rike da shi amma a bisa fassararsu waɗansan kuma ba ruwansu da ƙur'anin abinda imam ma'asum nasu limamin su ma'asumi ya faɗa musu sune shari'a kaga waɗancan ai su ne sun fi dama dama wa kuma fal khawarij lam yakun minhum zindiqun wala ghanin khawarija ba a samun zindikai a cikin ba a samun masu guluwi wa ha'ula'i su kuma 'yan shi'a fihim min az wal ghaliya akwai zindikai da masu wuce gona da iri ɗaukaka sayidina ali har su mai da shi Allah a cikinsu ma la yufihi illallah yawansu yawansu yawan zindikai da yawan su masu guluwi a cikin shi'a babu wanda zai iya kididdige su sai Allah maɗaukacin sarki suna da yawa wa zakara ahlul ilmi ma'abuta ilimi sun ambata anna mabda'ar rafdi cewa aqidar rafidawa innama kana min az-zindiq na rafidawa na yan shi'a dama daga zindiqin nan abdullahi binu saba'a shine origin shine asalin wanda ya kawo musu aqidan wa ghairihim min ahli al-ahwa da maka eh, eh, la fa innahu domin shi abdullahi bin saba'in din nan ba yahudin nan fa innahu azhara al-islam ya bayyana musulunci wa abtana al-yahudiyya sai ya boye menene aqidan yahudanci tsantsan ba yahude ne maƙiyin Allah da manzansa maƙiyin musulunci da musulmai sai kawai sai ya zo ya shiga musulmai ya nuna ya musulunta ya bayyana a fili shi musulmi wayan kuma abin da ke zuciyar shi menene yahudiya aqidan yahudu to yayi haka ne domin ya shigo yayi distorting musulunci ya ɓata musulunci ya bata komai ya zaman ko ya haɗa wata ƙungiya a cikin musulman masu bin shi wanda zai rika nuna musu duk abin da yake kishiyar musulunci ne wa talaba an yufsida al-islam ya shigo haka ne domin ya ɓata musulunci kama fa'ala bulus An-nasrani, kamar wani bulus An-nasrani, wani abin e, yawa paul An-nasrani, wanda ya bullo cikin addinin annabi isa wanda ya bullo cikin kiristoci shi ma wannan bulus din paul din shi ma ba yahude ne ba yahude ne sai ya kullo ya nuna cewa ya shiga addinin annabi isa shi ne kiristiyaniti ya shiga ya yi kane-kane a ciki to shi ne ya yi ta ruwaito ma duk kiristoci abin da ce wannan bible din sai ka ji duk wani abinda da riwaya a ce paul ne ya ruwaito shi ya jiyo daga annabi isa sai ya zama to ne kawai yake ruwaito musu daga annabi isa wai almajirin shi na'am sai ba su ma yi zamani ba yanzu ya rike ya rike ya rike ya nuna musu cewa shi ai bayan ma annabi musa annabi isa ya abin da shi daga baya ya shiga christianity sai in sun ga ba sa fesin ɗinka ka fi karfin su sai su ce to mu nuna musu mana mun musulunta mu zauna tare da su mu rika zagon ƙasa hmm? kaga yau da gobe muna tare da musulmi har limanci ma za a bamu ko ba haka ba yawa har karantarwa islamiyan su za a bamu har kaza da kaza ba ga sunan yan ba zata ba ai irin su ne ya zubillah Allah madaukakin sarki ce wa qad makaru makaran wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal wallahi Allah ce makircin da suke wa addinin musulunci babu addinin da ya gamu da makircin makiya irin addinin musulunci Allah yake suna floating suna muna suna abun makirci nan dare da rana makirci mai girman gaske da dukiya da mulki da matsayi da mukami da fada da makamai da kisa da menene Allah ce duk dabaran makircin su wa inda Allahi makruhu Allah ce duk dabaran su yana hannuna Allah ce makircin da suke wa musuluncin nan wa in kana makruhum litazula minhu aljibal da manya-manyan duwatsu da suke doron kasan nan aka yi wa wannan makircin da tuntuni sun bar da duwatsun sun bar doron kasa amma da yake musuluncin nan ya fi duwatsun kafuwa dashe ne na Allah Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ni na saukar da addinin musulunci ni zan kare shi Allah ce da abinda makirci da suke musulunci da duwatsu suke fuskanta su yi musu makirci su zauna dare da rana suna miti ya za su kau da zumarok zumarok din su kau da manya-manyan duwatsu irin duwatsun kwatarfashi din da manya-manyan duwatsu da suke filatu da abin nan Allah ya ce da duwatsu suke zama su kulla ma wannan munakisa da tuntuni sun kau da su a doron kasa ah, ba ma ganin bature yana da na'urori yanzu na zaizai dutse a fasa shi a rarike shi to Allah ya ce musulunci ya fi karfin domin ya fi duwatsun kafuwa saboda haka kariya ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce mana matukan muna rike da musuluncin nan babu wanda zai iya kauda mu amma in kaga an kauda mu to mun saki musulunci ne domin Allah ce in tansurullah in dai har kuka sai wa Allah to yansuruku in kuka rike Allah kenan yansuruku amma shi kuma addini fa yace inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce wani haƙƙi ne a kaina in taimaka mumunai in ba su nasara amma me usuwa yace mumunai sai ka duba kanka kai muminin gaskiya me definition na mumini sai eh, ka duba kana kamantuwa da shi eh wannan shi to haka wannan bulus din Paul din mugun ba Yahude ne sai ya shiga addinin Kiristiyaniti ya gurɓata shi ya lalata shi ya dagula shi ya cakuɗa shi ya zamanto shirme to shi ma wannan abdullahi bin saba'in ba yahudi sai ya ɗauko irin wancan tunanin shi ma bari ya shiga musulunci ya ɓata shi ya gurɓata shi su da ya shigo sai ya samu mataimaka ya ƙyanƙyata 'yan shi'a da rafibawa daga tsakonsa waɗanda suke ɗauke da mai tunanin ubangidansu abdullahi bin shi ne suka zamanto kwarkwasa a cikin al'umma wal iyazu billah Allah wani ya rufa mana asu tana zaune sai kaji yar kawai ta gudu ina take wai ta yi hijira ana ta auren mutu'a kawai mama na kanwarka ko yarka kawai wai ta bar gida ina take ai ta tafi auren mutu'a ka duba fa'ir wannan misla to in sai mutuwa ta ɗau cikin wannan idan ranar mutuwan ta ƙare ta dawo sai wani yaje ya mutuwa da ita sai ma yake ɗau cikin shi ran da ya gare mutuwa tun da temporary marriage ne ba dindindin ba ne ciki nawa ya'ya nawa za ta haihu kuma babu tunanin faranda haka zo mutu an da ita wani ma ka samu ma watakila baban wancan baban wancan ne yaron ne ya mutu da ita ta haihu ya je ga mutu ita shi ma ya dauke ta sai mutu da shi har kamar karuwanci ne shi ba ruwanci wai ɗa ne yayi babanka yayi da nini a ba zan yi da kai ba karuwanci ne kawai ba zai yi baba zai yi kawai kawu zai yi babba zai yi kawai karuwa ce fa a fili wal iyazu billah wannan kazanta Allah tsarkake society na musulmi tsarkake abun nan daga wannan kazanta wal iyazu billah na'am na'am ku duba footnote fatawa ibnu taymiya mujalladi na 28 shafi na 483 zaka samu wannan magana wa qala ibnu taymiya ci gaba da cewa innama kana haula sharran min al haruriya, al wato waɗannan wato dama sun kasance mafi sharrin mutane kungiya ta shi'a su ne mafi sharri sama da kungiyar alkhawari alharuriya wanda suka je yaƙi a harura sun san da suka yi wa sai ali tawaye sun taru a wani da ake kiransa harura su yasa ake kiransa harura in ka ji ana cewa haruriyawa su ne khawari yayin da suka yi tawaye daga yaƙin nan na mu'awiyar da na sayyidina ali suka je suka haɗu a wajen su can harura har suka fara ta'addanci suka kashe waɗansu sahabai wa ghairihim da makamantansu min ahalil ahwa duk shi'a ita ce number one a wajen sharri sama da duk wata ƙungiya wanda ba ta ahalus sunna ba domin me li istimali madahibihim ala sharrin min mastamarat alaihi madahibul khawarij domin su mazhaban su aqidan su ta shi'a wato ta kunshi duk wani sharri da yake cikin khawarij har da ƙari wa zalika li anna al khawarij al haruriyya domin su khawarijawa haruriyawa kanu awwala ahl al ahwa'i sune farkon waɗanda suka bi son zuciyansu suka bar tafarkin sunna sune khurujan an sunnati wal jama'a sune farko waɗanda suka fita suka yi tawaye da sunnan manzon Allah da kuma jama'ar musulmi ka duba inji ibnu taymiya a littafinsa fatawa mujalladi na 28 shafi na 489 wa kana ya sake cewa wa aizan fa innal khawarija al haruriya khawarijawa haruriyawa kanu yantahiluna atba al qur'ani bi ara'ihi su suna bin mabiya al qur'ani amma su ra'ayinsu daban wa yad'una atba as sunan allati yaz'umuna su khawarij ba sa bin tafarkin ƙungiyoyin da suke rayawa su ba ruwansu da bin ƙur'ani hawarija ba sa ga maciji da su suma daga shi ai ba ruwansu da alƙur'ani warrafidatu tantahilu atba'a ahlil bait su kuma shi'a su suna bin suna biyowa da suna radewa da sunan ahlul bait wa tazumu suna rayawa anna fihimul ma'sum ai akwai ma'asumai a cikin su akwai ma'asumi allazi la yaqfa alaihi shay'un wanda babu wani abun da ke koyan masa min ilmi na ilimin gaibi wala yukhti'u baya kuskure limaman su ba ta kuskure la amdan wala sahawan wala rushdan mun karanta wannan ba sa kuskure limaman su ba sa ganganci kuskure ta hanyar ganganci ba sa kuskure ta hanyar rafkannuwa ko sha'afa ba sa kuskure ta hanyar akan hanyar shari'a ku duba littafin ibnu taimiyya da ya ambace su eh, fatawa mujalladi na 28 shafi na 491 wa qala ya sake cewa warrafidatu ashaddu bid'atan min al-khawarij shi'a rafidawa sun fi tsananin bid'a sama da khawarijawa wa hum yukaffiruna man lam takun al-khawarij tukaffiruhu domin su shi'a suna kafirta wanda khawarijawa ba sa kafirta shi kun san khawarijawa suna kafirta abubakar a suna kafirta umar ba sa kafirta shi to kaga ba sa kafirta su to su kuma yan shi'a suna kafirta abubakar da umar kaga sun fi wancan tsanani kenan wa yakzibuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati kadiban ma kadhaba ahadun mislu yan shi'a suna tsananin ƙarya ga manzon Allah sallallahu da sahabai ƙaryan da ba a taɓa samu wani makhluki yi wa manzon Allah da sahabai irin shi ba to kaga su kuma kawarijawa ƙarya a wajen su ma kafirci ne su ba sa ƙarya wal khawarij la yakzibuna la yukadzibuna aliyan kawarijawa ba sa ƙaryata sayyidina ali lakin lakinnal Ja kanu afdaqa khawarija sun kasance mafi gaskiyan mutane wa ashja'a minhum sun kasance wato mafi gaskiyan yadda da ali kuma sun fi jarintaka sama da shi'a wa aufa bil ahdi sun fi yan shi'a rike alkawari da cika alkawari fakanu akthar eh, ga ga ali sun zamanto masu gaskiya da cika alkawari da sayyidina ali fakanu akthar qitalan minhum sun kasance babu wanda ya fi su yawa wajen yaki a bayan sayidina ali da sakotin din shi wa ha'ula'i su kuma yan shi'a akzabu a maimakon waɗancan alkhawarij asdaqu da yan shi'a akzabu ne a inda yan khawarijawa suka zama to ashja'u mafiya jaruntaka to su yan shi'a ajbanu mafiya mugayen matsorata ne ba sa tsayawa a yaki wa akhdaru waɗancan yan cika alkawari ne waɗannan kuma aghdaru su kuma mafiya yaudara ne mutum bai taɓa kulla wani abu da waɗannan ya samu sun tafi a kai ba wa azalla sun fi kaskanci ku duba in ji ibnu taymiya min hajjus sunna mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu ina fata an gane an samu gaba in Allah wanda ya raya mu mako mai zuwa za mu karanta wato waɗansu ƴan shi'a na farko na shan zamanin farko-farko ƴan shi'an farko na wancan zamani sun fi ƴan shi'a yanzu sun fi ƴan shi'a ma mutunci da alheri amin ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت